أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد ان yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu wannan dama na sake bayyana tare da ku cikin bayanin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka keɓance kyawawan ɗabi'u a cikin addinin musulunci inda bayani ya kawo mu cikin al'amarin tuba inda muka bayani dangane da tuba hakikanin tuba wajabcin tuba hakanan kuma muka yi magana dangane da muhimmancin tuba da kuma yalwan tuba insha Allah yau darasin da muke ɗauke da shi ya shahe arkanu tauba watan rukunnan tuba tuba tana da rukunna tana da gimshikai wanda yana bukatan ya zamanto kamin tuba ta karɓo ya zamanto ta haƙaƙo dole ya zamanto akwai waɗannan rukunna ɗin dole ya zamanto akwai waɗannan gimshikan waɗannan rukunna su ne suke mai da tuba haƙiƙaninta kuma su ne suke mai da ta karɓaɓɓa kamar yadda muka gani cewa al'amarin toba ba wani abu ne illa hakikanin komawa ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma cirata daga zunubai a lokacin da ya kasance kenan wannan komawa ɗin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana samo asali ne daga yin nadama dangane da abin da ya gabata daga cikin miyagun ayyuka saboda haka abin da ya lizimci kenan nadama shine ilimi akan cewa wannan zunubin da ya zamanto shamaki ya zamanto hijabi tsakanin bawa mai zunubi da ubangijinsa abin ƙaunansa sannan kuma azama ya biyo baya da kuma ɗaukan niyya mai ƙarfi akan komawa akan rashin komawa zuwa ga abin da ya gabata da kuma azama akan harrakawa da motsawa domin ƙoƙarin jubranin cika wurin abin da ya riga ya kubuce saboda haka kenan za mu yi ganin kenan abin da ya lizimci haka shine dama shi wanda yake tuba yake kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da wasu abubuwa guda uku wanda suke biyowa wurin tabbatar hakikan tuba to ishara ne zuwa gare shi wannan bayanin da muke yi kan cewa na farko mutum bayan ya yi ilimi ya samu ilimi wanda ya zamanto yana lizimtan nadama ne akan abin da ya gabata to yanzu aiki ne zai zamanto ya biyo baya domin ya zamanto mutum ya yi ƙoƙarin shahi abin da ya gabata domin ya zamanto mutum ya yi ƙoƙarin gyaruwa a nan gaba hakanan ma bayan mutum ya yi nadama dangane da miyagun ayyuka da ya aikata yanzu yana bukatan ya zamanto ya gyaru yana bukatan ya harraka shi ma wannan al'amarin ya shahi haƙoƙin mutane ta ya zamanto mutum ya gano cewa cin haƙoƙin mutane babban laifi ne wanda Allah subhanahu wata'ala bai gafartawa inda ba su ma'abuta haƙƙin bane suka gafarta shi ma lazim ya zamanto mutum ya maida shi bayan ya fahimci cewa wannan al'amarin zai zamanto samaki zai kasance hijabi tsakanin shi da ubangijin shi saboda haka sai yi ƙoƙarin ganin cewa ya maida waɗannan haƙoƙin mutane zuwa ga ahalinsu saboda haka kenan za mu iya gani dangane da al'amarin tuba kamar da muka ce hakikanin tuba shine komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar nisantan abubuwan da suka gabata na miyagun ayyuka na zunubai da haƙoƙin mutane sai ai ƙoƙarin gyara gaba ai ƙoƙarin zama mutumin kwarai mutumin kirki bawan allah managarci wannan shine abin da ya lizimci tuba to wannan muna iya komawa zuwa ga ayoyin allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani mai girma inda za mu ga cewa ayoyin alkur'ani masu girma suna bayyana wannan hakika din saboda haka kenan harkon rukuni wanda muke iya itibari kenan dangane da rukunai na tuba shine cewa komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine harkon taki wanda mutum za yi zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan kuma dole ya zamanto mutum ya gyara bayan mutum ya tuba bayan mutum ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala dole yana bukatar zamanto ya gyara gaba yana bukatar ya zamanto ya canza ɗabi'unsa ya gyara ɗabi'unsa yana bukatar ya zamanto ya kyautata halinsa bayan lalacewan ɗabi'unsa da halinsa Allah subhanahu wata'ala yana mana bayani cikin aya ta 160 cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wata'ala ya ishara gani da wannan hakika din bayan ya yi ishara ya zuwa ga zunubin ɓoye ayoyinsa watan ga wanda suke ɓoye ayoyin Allah subhanahu wata'ala wanda suke ɓoye hujjoji na ingancin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam watan ishara ya zuwa ga malaman yahudu da nasara da ma duk wani wanda zai ɓoye ilimi nan gaba bayan Allah subhanahu wata'ala ya ishara zuwa ga wannan al'amarin hakanan da uquban da zai biyo baya ga wanda ya aikata irin wannan wato wanda ya boye ilimi ya boye hujja sai Allah subhanahu ala ya zo da istisna'i bayan wannan bayanin yake cewa illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim yake cewa to sai waɗanda suka tuba kuma suka gyara kuma suka bayyana to lalle waɗannan Allah subhanahu wa na karɓan tuba a kansu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle shine mai yawan karɓan tuba zuwa akan bayansa kuma Allah subhanahu wa mai yawan jin kai ne kenan cikin wannan aya din mai girma za mu iya ganin cewa Allah subhanahu wa yakan tuba yakan karɓan tuba akan bayansa lokacin da suka tuba amma da sharaɗi guda shine zamanto sun gyara abinda suka kasance sun ɓoye zamanto sun bayyana shi sannan su ɗauki azama akan cewa nan gaba za su gyara ba su koma ma wannan aikin ba lokacin Allah subhanahu wata'ala zai karɓi tubansu shi yasa Allah subhanahu wata'ala a nan wuri ya nuna kenan mutumin da yake ɓoye gaskiya mutumin da yake ɓoye ilimi mutumin da yake ɓoye hujjoji bayan Allah subhanahu wata'ala ya bayanan su wannan Allah subhanahu wata'ala yana la'antan shi kuma mala'iku suna la'antan shi sannan masu la'ana ma suna la'antan shi mutane kenan to irin wannan yanayin Allah subhanahu wata'ala yana karban tuban mutane idan mutum yana bukatar ya tuba yana bukatar ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan ya kasance ɗaya daga cikin wanda suke aikata irin wannan laifi na ɓoye ilimi Allah subhanahu ta'ala ce na da zina ta tabu sai dai waɗanda suka tuba wanda suka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala a nan wurin kenan mun samu rukuni na harko komawa ya zuwa ga Allah subhanahu tun tunda mun ce hakikanin tuba yana nihin komawa ya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ne bayan mutum ya nisanta da Allah subhanahu ta'ala sakamakon zunubai wanda suka kasance shamaki tsakanin shi da Allah subhanahu ta'ala. sannan ya ce rukuni na biyu wa aslahu sannan suka kyautata suka gyara kansu suka zamanto managarta wa bayyano abin da suka ɓoye kuma sun bayyana shi wannan duk yana shiga cikin da'iran gyara kinan bayan ka koma ga Allah subhanahu wata'ala ka gyara kanka kuma ka bayyana abin da ka ɓoye saboda kar bar mutane cikin shakku da kuma jahilci ilimin da ka ɓoye gaskiyan da ka ɓoye wannan dole ne ka bayyana shi shi yasa ma ko da mutum malami ne zai ba da fatawa ba haka nan ba in ya bayyana masa daga baya wajibi ne zamanto ya gyara wannan fatawa din ya bayyana cewa ga yanda na al'amarin yake idan mutum ya bayyana wani abu al'amari wanda yake karya ne ya shahi ilimi to wannan cin amanan ilimi ne wajibi ne zamanto bayan ya gano haka ya zo ya bayyana ma al'umma hakika na al'amarin menene gaskiyan al'amar saboda ya fitar da mutane daga jahilci da kuma shakku to Allah ta'ala ce waɗanda suka tuba wanda suka yi aiki kenan da wannan rukuni din na harko suka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma suka gyara kuma suka bayyana Allah ta'ala ce fa ulaika atubu alai waɗannan mutane ina karban tuba akan su Allah ta'ala ce shi mai yawan karban tuba ne akan bayansa kuma mai yawan jin kai ne haka nan za mu koma cikin suratu ali imran ita ma za mu iya ganin cewa a cikin aya ta 89 bayan ita ma aya ta yi ishara dangane da bayan ishara dangane da mas'alan irtidadi mas'alan ridda da kuma ukuban da yake biyowa kan ridda sai Allah subhanahu ta'ala ya zo da istisna ya zo da toge yake cewa illal lazina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha rahim yake cewa sai waɗanda suka tuba bayan haka bayan mutum ya yi ridda ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kyautata to lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne kuma lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai jin kai ne kenan dai cikin wannan aya din ma za mu iya ganin kenan bayan tuba yana bukatar ya zamanto mutum ya gyara baiwa mutum ya ce ya tuba amma kuma ya ci gaba da aikata zunubi ya ci gaba da aikata laifuka ya koma cikin abin da ya kasance da wannan ba tuba ba ne wannan izgili ne ga Allah subhanahu wata'ala wanda yake laifin shi yana da girma sosai saboda haka tuba shi ne zamanto mutum ya nisanci abin da da can ya kasance na aikatawa na mummunan ayyuka kuma ya zamanto ya kuma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya gyara kansa ya zamanto bawa managarci wannan shine zai sa Allah subhanahu ta'ala ya karbi tubansa haka in muka koma cikin suratun nisa aya ta 146 Allah subhanahu ta'ala bayan ya yi ishara dangane da munafikai da kuma ƙarshen al'amarin su kan cewa ƙarshe ne mai muni saboda za su kasance a daraja watan mafi kaskanci na wutan jahannama Allah subhanahu wata'ala ya zo da istisna'i bayan haka yake cewa illallazina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah Allah ta'ala ya ce to waɗannan munafikai wanda Allah subhanahu wata'ala ba zai ma ba cikin munafikai wanda ba su haɗu da mummunan ukuba ba na munafinci su wane ne su ne munafikan da suka tuba suka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suka bar aikin munafincin suka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma suka gyara kuma suka yi itisami da Allah subhanahu wata'ala suka faku ga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suka nemi mafaka ga Allah subhanahu wata'ala kuma suka tsarkake addininsu saboda Allah subhanahu wa ta'ala kawai to wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi tubansu kuma waɗannan mutanen Allah subhanahu wa ta'ala zai tsiratar da su daga mummunan uquba wanda ya tanadi ga waɗanda suka kasance munafikai ina Allah subhanahu ta'ala ce sai waɗanda suka tuba suka gyara kuma suka yi riko da Allah subhanahu ta'ala na wurin zamu iya ganin wasu rukunai na Allah subhanahu ta'ala yake karawa cikin al'amarin tuba koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala gyarawa bayyanawa idan ilimi ne mutum ya ɓoye ita sami da Allah subhanahu wata'ala bayan mutum ya nisanci Allah subhanahu wata'ala riko da shi tsarkake addini su da Allah subhanahu wata'ala kawai wannan shine abin da zai sa ya to mutum ya samu karbuwa ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya to tuban shi ya karba a wurin Allah subhanahu wata'ala hakan Allah subhanahu wata'ala yana bayani a cikin suratun nur aya ta biyar bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani dangane da ukuba matsananciya wadda ta shahi mutanen da suke yin kazafi ga waɗanda suke kubutattu ga wanda suka kasance mata kamammu wanda suke da kame kai Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin mummunan ukuban da ya tanadi gare su tun nan duniya da lahira sai Allah subhanahu wata'ala ya zo da istisna'i Allah ta'ala ce illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim ce sai waɗanda suka tuba bayan sun bayan wannan mummunan aikin da suka yi suka tuba suka koma ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma suka kyautata suka gyara kansu suka tsarkaka suka kyautata ɗabi'unsu fa inna Allah ghafurur rahim a wannan lokaci lalle Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne kuma mai jinkai kenan ta nan za mu fahimta cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanya rukunai ga tuba nuna cewa mujarradin tuba baya isa don mutum ya ce ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bai isa yana bukatar ya zamanto in haƙoƙin mutane ne ya maida zuwa ga mutane yana bukatar ya zamanto in ilimi ne ya ɓoye ya bayyana shi yana bukatar ya gyara kanshi bayan ya lalace yana bukatar ya riko da Allah subhanahu wata'ala yana buƙatar ya tsarkake addinin shi Allah subhanahu wata'ala yin haka shine zai zamanto ya sa Allah subhanahu wata'ala ya karbi tuban shi Allah subhanahu wata'ala ya ji shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya karbi komawan shi to wannan shine a takaice dangane da abin da ya shahi rukunne na tuba insha Allah za mu sake bayyana wasu rukunna da kuma wasu sharuɗa insha Allah cikin darasi wanda zai zo gaba da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfane mu وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين